بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالتي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبه وذكر الحديث وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيظهر في محل الغيرة ويأذر في موضع العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليها بزمانها وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وسيرته محبوبا فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حيي يحب أهل الحياء جميل يحب أهل الجمال وتر يحب أهل الوتر ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة فإن القطرة تنقلب وسوسة والوسوسة تصير إرادة والإرادة تقوى فتصير عزيمة ثم تصير فعلا ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة وحينئذ يتأذر الخروج منهما كما يتأذر عليه الخروج من صفاته القائمة به والمقصود أنه كلما اشتد ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وأموم الناس وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبها بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره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 a wannan yammaci na talata daren laraba yau takwas ga watan zulkaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan tara meladiya ta 2014 a wannan majalisi na karatun littafi mai suna adda'uwar dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al'imam al'allama ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na hamsin da a wannan littafi a jerin gwanon majalisanmu kuma wannan shine na ɗari biyu da ashirin da bakwai idan ba a manta ba gabar da malam ibn qayyim yake magana a kanta wacce take da alaƙa da hukubobi hukuba da Allah ta'ala yake yi wa masu laifuffuka ko hukubar da Allah ta'ala yakan saukar da ita ga mutum ɗaya ko ga jama'a yayin da laifuffukan su suka yi yawa wadda ita ce hukuba ta 24 cikin hukubobin da yake mana bayani wato shine laifuffuka idan suka yi yawa suna kashe haske ko ko kamar yadda ya ce naral suna kashe suna bice wutar kishi da take cikin zuciya wanda wannan wutar kishi din da take cikin zuciyar bawa ita take taimakawa wajen kona dukkan wasu abubuwa marasa kyau wanda suka danganci cututtukan zuciya ko kuma suka danganci miyagun ayyuka idan bawa ya kasance mai yawan laifi ne yau ya yi gobe ya sake baya tuba zuwa ga Allah to wannan wutar ta kishi daga zuciyarsa tana bicewa tana mutuwa saboda haka a wa'i gari baya kishin komai wanda yake mai kyau a wa'i gari baya ganin munin wani abu wanda yake mai muni baya kishin Allah baya kishin manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya kishin addininsa baya kishin littafin littafinsa baya kishin al'ummata baya kishin kansa baya kishin iyalansa ya zama na babu wani abu na kishi tattare da shi malam ya kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke magana akan wannan gaba daga ciki ya kawo hadisin a Abdullahi dan Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la ahada aghyaru min Allah من أجل ذلك حرم الفواهش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي باب وني وني فألا تعالى كيشي سبو kishi saboda حرمت ne ya haramta أيك miyagun ayyuka na zahiri da na baɗini ya ce kuma babu wani wanda yake da yankan hanzari ko yake karɓar hanzari kamar Allah shi ya sa ya aiko manzanninsa suna masu bishara da gargaɗi ce wala ahada ahabbu ilaihi almadhu min Allah kuma babu wani wanda yake yake yake san yabo kamar Allah min ajli zalika asna ala nafsihi saboda haka ne Allah ta'ala ya yabi kansa to ubangiji ta'ala kishinsa shine haramta wa bayinsa dukkan wasu miyagun ayyuka ko miyagun aƙidu ko miyagun maganganu waɗanda za su jawo musu hushinsa wanda za su raba su da soyayyarsa da rahamarsa da ni'imarsa wannan shine kishin ubangiji ga bayinsa saboda kamalar adalcin ubangiji sai ya aiko da annabawa saboda kamalar rahamarsa da adalcinsa sai aiko da annabawa da manzanni domin su zo su zama masu gargadi saboda ya yanke ɗan adam hanzari da zama da ɗan adam ya san abin da yake so ya san abin da baya so don ya yanke masa hanzari Shi shine la ahada ahabbu ilaihi al'uzru min Allah babu wani wanda Allah wanda yafi Allah ta'ala yanke hanzari min ajli zalika arsala rusul min ajli zalika arsala ar-rusula mubashirin wa munzirin saboda ubangiji ta'ala ya yanke hanzarin ɗan adam shi yasa ya ta aiko annabawa tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabin karshe annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma yake karban hanzarin bawa yayin da ya tuba ya nemi ubangiji ta'ala ya yafe mishi abin da yi na kurakurai to wannan yake nuna cewa ubangiji ta'ala ya kai kamala wajen ainihin ya kai kamala cikin sifofinsa to shine mala yace to amma da dama daga cikin mahalukai daga dama daga cikin halittu akwai wanda tsananin kishi yake sanya shi gaggawa wajen yaga ga yayi ukuba ko ya ɗau mataki ba tare da ya yanke hanzari ba ko ba tare da ya karɓi uzurin mai uzuri ba wato akwai wanda da zarar ya hangi wani abin da yake ganin an yi masa ba daidai ba na farko ba tare da ya ba da hanzari ba tun farko ya nuna cewa ga abin da yake so ga abin da baya so na biyu kuma ko da ya ba da hanzarin aka yi ba daidai ba bai saurari wanda ya yi ba daidai din ba ballantana ya ji uzurinsa a nan take sai ya ɗauki mataki na yayi uquba kuma daga ƙarshe watakila uqubar ta kasance ba a mahallinta ba ya dawo kuma yana da dama to cikin cikin mutane ko cikin halittu akwai wanda ita ce wanda ita ce ɗabi'arsa tsananin kishinsa yakan kai shi ga gaggawa ko yakan kai shi yayi gaggawa wajen ɗaukar mataki ba tare da yanke hanzari ba ba tare da karbar hanzari ba wani kuma saboda ƙarancin sa. yakan iya ya karɓi kowane irin hanzari hatta a inda ba bai kamata a karɓi uzuri ba shi zai iya karɓar uzuri ya yi ta faɗaɗawa wajen karɓar uzuri da bayar da uzuri har ta kai shi ma yana yin uzuri da ƙaddara wato ya zamana yana saba wa Allah ko ana saba wa Allah a gabansa amma yana yi wa mai saɓan Allah ko yana yi wa kansa uzuri da kaddara cewa haka Allah ya kaddara ya za a yi a basu su ci gaba to kaga wancan tsananin kishi ya sa shi ya bar abin da ya kamata ya yi na karɓar uzuri da ba da hanzari wannan shi kuma karancin kishinsa ya ja shi wajen faɗaɗawa wajen uzuri da kuma yin uzuri da abin da ma ba uzuri ba to shi shine Malam ya ce wa kullum minhuma ghairu mamdoshin alal islam dukkanin waɗannan ɓangarori guda biyu da mai tsananin kishin da ba zai ji hanzari ba ba zai ba da hanzari ba ba zai karɓi hanzari ba da mai karancin kishin da zai faɗaɗa wajen karɓar hanzari dukkaninsu ghairu mamduhin alal islam ba wanda yake abin yabo ba ne gaba ɗaya وقد صح عن النبي صلى wa عليه وآله وسلم حديث يا تبتا دقى النبي صلى الله wa sallam, وسلم قال أنه cewa annabi ya ce. inna min al-ghirati ma yuhibbuha Allah lalle daga cikin kishi akwai wanda Allah yake so wa minha ma yubghiduhu Allah daga cikin kishi akwai wanda Allah baya so fallati yubghiduha Allah kishin da Allah baya so al-ghiratu fi ghairi riba kishi a inda babu wani shakka a gurin da babu shakka kuma mutum ya zama yana kishi wa zakara al-hadith ya ambaci hadisi mala yace wa inna bal mamduh abinda ake yabo iqtiranu iqtiranu bil uzri اقتران الغيبة بالعذر اقتران iqtiranu بالعذر اقتران الغيرة بالعذر wato kishi ya zama ya hadu da hanzari fayugaru fi mahallin gaira a yi kishi a inda ya kamata a kishi wa yi fi maudu'il uzuri a yi uzuri a inda ya kamata a yi uzuri wa man kana haka za wanda dai ya zan haka yake fa huwa al-mamduhu haqqan to haƙiƙa tabbas wannan shine abin yabo mala yace waɗancan bangarori duka biyu ba abin yabo bane gaba daya saboda hadisi na Uqba Ibnu Amir radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Ahmad da waninsa sun ruwaito na cikin Musnad Imam Ahmad eh, ده آه، لتاف ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة من أجمع الطبراني الكبير المعجم الكبير الطبراني حديث أقبى ابن عامر وعند شيخ ناصر الدين الألباني يا حسن ناشي أشكل لتاف انسى الإرواء, الإرواء الغليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي إن من الغيرة ما يحبها, ما يحبها الله ومنها ما يغضبه الله daga cikin kishi akwai wanda Allah yake so akwai wanda baya so akwai kishin da Allah yake so shine kishi a mahallin da ya kamata a yi kishi inda aka ga abin da zai jawo ko zai sanya kaikayi a cikin zuciya al-ghairatu fi riba mutum yayi kishi inda yake da abin da zai sa shi kishin ya hango abin da zai sa ya kishin to wannan Allah yana son wannan wannan babu babu komai Idan mutum ya yi kishi a inda ya kamata ya yi kishi amma idan mutum ya yi kishi inda bai kamata ya yi kishi ba to wannan shine Allah ta'ala baya so shine fallati yughidhu Allah al fi ghayri riba mutum ya yi kishi ba tare da wani abin da zai sa kishi ba wata rana kamar da ke cikin sayo muslim sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu baya nan ya fita da ya dawo gida sai ya samu wasu mazaje daga cikin kabilar banu hashim a gidansa a lokacin ya bar matarsa asma bintu umais matarsa asma bintu umais wadda ya da take a karkashin ja'far take karkashin ja'far ibn abi talib bayan yayi shahada abubakar ya aure ta to ya fita ya dawo sai ya same su a gidan fa ankara zalika haka sai ransa bai zo haka ba ya za a yi baya nan ya zo ya samu wasu mutane haka a gidansa sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce lam ara illa khairan wa amma fa وأما fi asma wa amma asma faqad barra'aha الله min zalik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bana zaton wani abu sai alkhairi ban hango wani abu ba a tattare da abin da ka gani sai alkhairi sannan sai ya bada wata shaida ta musamman ga asma ibntu umayr wanda yana ɗaya daga cikin falalarta ita ma cewa amma asma faqad barra'aha Allah min zalika amma asma Allah ta'ala ya wanke ta ya kubutar da ita daga dukkan wani abu da take tunani saboda wannan wata falala ce ta musamman ta samu tunda ta samu shaida daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya wanke ta barra'aha Allah Allah ya bar barrantar da ita sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan da naji ya hawo minbari yake cewa yake cewa daga yau daga yau na hana wani ya shiga gidan wani da baya nan sai dai in a tare da shi akwai mutum ɗaya ko mutum biyu wato kada wani ya shiga gidan wani ya fanta da matarsa su yi wata magana ba tare da wasu tare da shi ba ah, al'imamul ƙurtubi a cikin littafinsa al-mufhim sharin sayi muslim da ya zo ƙarƙashin wannan hadisin bayan ya yi bayanin ah, bayan ya yi bayanin kistar sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wancan lokacin a faɗi cewa wancan lokaci lokaci ne wanda yana da hafta sosai mujtama na sahabban annabi sallallahu alaihi mujtama ne da al'umma ce da ba a taɓa samun irin ta ba a taɓa samun irin ta ba a tarihin kafuwar duniya gaba ɗaya ba a samu mutanen da yi da tsafta da tsarki da kyan hali da nagarta da kyawar zamantakewa da kiyaye dokokin Allah al'umma ba a taɓa samun kamar al'ummar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a cikinta ba kamar yadda ya bada shaida khairun nasi karni cewa mafi alkhairin al'umma su ne wannan waɗannan da muke da na rayu tare da su haka ba a taɓa samu a kundin tarihi wata al'umma da ta samu ɗahara da tsarkaka kamar al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da ita ba su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ah, abul abbas al-qurtubi yake cewa saboda haka akwai wani abu na tsarkin zuciya wanda larabawa tun a jahiliya ma suna da wani abu na makarimul akhlaq tun kafin Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da wani abu na makarimul akhlaq suna da iffa suna da karam wato suna da kame kai suna da karamci suna da wafa in an yi wa mutum alkhairi baya mantawa duk sanda ya samu dama zai nuna zai tuna wannan alkhairi da aka yi masa larabawa suna da wannan suna da kunya suna da wannan saboda haka akwai makarimul akhlaq tare da su sannan musulunci ya zo ya ƙara faɗaɗa wannan makarimul akhlaq kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna ma bu'ithu li utammima makarimul akhlaq an aiko ne da in ta ciki dukkan halaye masu kyau saboda haka النبي صلى الله عليه وسلم يا زوا سامونا الأمة أن ترى وأنا أن ترى ما يكيد ما لا جاهلية بيرسكي مسلم شيبا يا رأي تكين جاهلية أما تكين تكين ما هو إنسان يكي توا وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وأغض طرفي إن بدت لي جارتي idan makociyata ta fito daga gida to na kai rufe idona har sai inda sai ta bace min da gani wato kaga sha'ir ne jahili mawaki ne na jahiliya amma yana alfahari da wannan abin wannan wannan kunya da da da gaira kishi na na na na na na na abin nan na zuciya shi a gudu tsarfi in badat lijarati saboda haka abul abbas al-qurtubi yake cewa saboda haka mutane ne waɗanda suna da makarimul akhlaq shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai da mutum ɗaya ko mutum biyu mutum ɗaya to amma yanzu yana nufin zamanin yara ya na bakwai sama da shekara 700 yanzu yake cewa amma a zamanin nan to babu magana mutum ɗaya ko mutum biyu sai dai cikin taro cikin jama'a wani a zamaninsa ya rasu shekarar hijira 656 kaga idan a zamaninsa ma yana cewa al'amura sun lalace yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulanna eh, ba'da yawmi hadha rajulun ala muzibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan yace wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama, a cikin wannan al'umma ake wannan maganar wannan hukunci Cito to amma a yanzu a zamanin mu shekara sama da 700 da suka wuce yace a zamanin mu al'amara sun lalace ba za a yadda ba namiji ɗaya ko biyu namiji biyu ko uku su shiga su shiga gidan mutum baya nan da wasu malamai suna cewa su kansu banu hashim tana yiwa zama suna da karaba akwai kusanci da suke da shi da asma tunda kun san asma kamar yadda muka faɗa ta auri jafar Ibn abi talib tana da 'ya'ya da shi saboda haka su kuma banu hashim kaga dangin sani tana yiwa sun zo su ga 'ya'yansu ne sun zo su ga da suke wajenta abinda ya kawo su kenan sannan bayan ya rasu bayan abubakar ya rasu kusan ali ya aure ta wanda yake ƙara nuna maka kusancinta da da su banu hashim saboda haka wakila akwai wani abin da ya sa har suka ji gidansa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kafa wannan hukunci to idan akwai riba duk sanda aka zo akwai riba akwai wani abin da zai so sa zuciya to yana da kyau ka nuna kishin amma ka kawai mutum ya zama na yana shakkar matarsa ko mace tana shakkar mijinta haka kawai ba zai raba dalili duk wani motsi duk sanda ta fita zuciyarsa tana masa sake-sake iri-iri shi ma duk sanda ya fita zuciyarsa tana ta saka abubuwa daban-daban in ta ajiye wata ya ɗauka ya yi ta dube-dube in ya aje wayarsa ta ɗauka ta yi ta dube-dube wannan bai dace ba wannan gaira ce fi gairi riba ba dalilin da zai sa kai shan dan me dan in har kana shakkan ta ya aka yi so kai da ka aure ta haka ma ya zama akwai siqa da. sai yasa azumi da aka wata tambaya a san wasu sun je ansa. ya halatta namiji ya rika dudduba wayan matarsa yana bincike wasu sun ce ya halatta to shi ma ita ma ta halatta ce duka duba tashi tana tashi tana bincike wasu suka ce eh to a dan duba anan <laughs> idan har zai duba tashi in dai har zai duba tata, don me zai duba tata in dai har zai rika duba tata to shi kamata duba tashi eh a yi one by one to amma duka bai dace ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce, la ya la yatruqu ahadukum ahlahu laylan yatakhawwanu ko kallazi ya yatakhawwanu kada ɗayan ku ya rika faɗo wa matarsa tsakar dare wato ya tafiya shi ya zama tabi'a in ya tashi dawowa tsakar dare zai dawo saboda ya zo ya ga a wani hali take ciki na bai ce kada ya haka zai zama kama wanda yake tuhuma su to shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce fallati yubghidu al-ghayratu fi ghayri riba wacce Allah ta'ala yake ki shine kishi ba cikin wato wani abin da zai so sa zuciya ba wa zakara alhadith wa innama almamduhu iqtiranu alghayrati bil uzri abinda ake yabo shine kishi ya zama ya hadu wato a hada kishi da uzri fa yugharu fi mahalli alghayra wa ya'ziru fi mahalli aluzri mutum yayi kishi a gurin da ya kamata ya kishi ya yi uzuri abin da ya kamata ya uzuri wa man kana haka za fa huwa mamduhu haqqan wanda ya zama haka yake to wannan shine abin yabo hakikatan mala yace walamma jama'a subhanahu sifatil kamal kullaha sifatil kamal eh, kullaha kana ahqqa bil madh min kulli ahad to kasancewar Allah ta'ala ya hada sifofin kamala gaba daya sai ya kasance shi ya fi cancanci yabo shi ya cancanci yabo sama da kowa wala yablughu ahadun an yamdahahu kama yanbaghi lahu babu wanda zai iya wa Allah ta'ala cikakken yabo kamar yadda ya kamata a yabe shi bal huwa kama madaha nafsuhu wa asna ala nafsihi Allah shi dai yana nan kamar yadda ya bi kansa ya kuma yi wa kansa kirari wato babu wanda ya ke iya yi wa Allah ta'ala yabo ya kare yaban da ya kamata yi wa Allah babu wanda zai iya yi wa Allah yabo yabo na ƙarshe sai dai ya yabe shi da iya abin da Ubangiji ta'ala ya sanar da shi amma ya yi yabo da zai na ga aimin haƙuri ba zan iya ci gaba da karatu ba da fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada أجل مكة كسكري ألا يأتي منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته